Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a wannan safiyar ta Juma'a. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya, sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare, sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro Hassan barka ne ke fatan an wayi gari lafiya a shirinmu na farko a wannan safiyar ta Juma'a. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. Iran ta soki kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya kan ɗaukar mataki game da cin zarafin da Isra'ila ke wa Falastinawa. an yi zanga-zangar kirjinin mulkin soji a kasar chadi an baiwa sojoji umarnin sanya ido kan sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a ƙasar tunisia don labaran kamar da za a je su iran ta soki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da kasa ɗaukar wani mataki kan abin da ta kira cin zarafin da isra'ila ke cigaba da yi wa al'ummar falastinu da take sanar da hakan mataimakiyar wakilin dindindin na iran a majalisar ɗinkin duniyar zahra irshadi ta ce tsawon shekaru da yawa na rashin ɗaukar mataki daga majalisar ɗinkin duniya hakan ya ƙara ƙarfafa wa gwamnatin sahayoniyawa ci gaba da aikata muggan laifuka a gabas tsakiya musamman kan al'ummar falastinu a ɗaya ɓangaren kuma jami'ar ta amurka saboda yadda take wa isra'ila ta hanyar hawa kujerar naki game da duk wani kudiri da aka gabatar a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya akan batun isra'ila zahra irshadi ta kawo misalin matakin da amurka ta ɗauka a cikin watan mayun shekarar nan ta 2021 na hana kwamitin tsaro fitar da kuduri na kawo ƙarshen harin da isra'ila ke kaiwa a gaza batun baiwa isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarar afirka na ci gaba da tara kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar a ranar 22 ga watan yuli nan ne kungiyar tarar afirka ta sanar da dawowa da isra'ila matsayin ta na 'yar kallo bayan tsawon kusan shekaru 20 na dakatar da ita sai dai a halin da ake ciki lamarin bai wa kasashen afirka ta kudu da algeria daɗi ba kasashen sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjar yin hakan a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta fitar ran laraba ta danganta matakin na kwamitin kungiyar tarayyar afirka da mataki marar dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntuɓar mambobin kungiyar ba ƙasar algeria ma ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntuɓar mambobin ba shugaba ka'ib said na tunisia ya bai wa sojojin ƙasar umarnin sanya ido a sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a ƙasar matakin ya hada da sanya ido kan yadda ake aiwatar da sha'anin rigakafin cutar a faɗin kasar da kuma adana rigakafin cutar haka kuma sojin za su rika ba wa shugaban kasar shawara da kuma ba da rahoto a kowane mako kan yadda ake tafiyar da aikin an dau wannan matakin ne a daidai lokacin da al'amuran da suka shafi sha'anin kiwon lafiya a kasar suka taɓarɓare musamman kan sha'anin yaƙi da annobar corona tunisia tana sahun gaba a kasashen afirka inda cutar corona ta fi wa illa a tunusiyar dai har yanzu ana jiran naɗin da shugaban ƙasar zai yi na sabon firaministan ƙasar bayan da ya kori mai shishi a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya jefa ƙasar cikin wani hali na rashin tabbas a cadi 'yan ruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a safiyar alhamis domin nuna ƙin jinin sojojin da ke rike da mulki a ƙasar tun bayan mutuwar shugaban ƙasar idris debi itino wannan shine karan farko da masu mulki a ƙasar suka amincewa 'yan adawa gudanar da zanga-zanga masu zanga-zangar dai na nuna ƙin jinin sojin da ke mulki da matofin alitsi ne ga ƙasar faransa babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar ce wakitamma ta kira zanga-zangar duk da cewa dai zanga-zangar ba ta samu halartar jama'a sosai ba jagororin adawan sun sha alwashin sake fitowa a cikin makonni masu zuwa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To Marilla, bayan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku asken wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokutan a yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara a makon da ya gabata dangane da batun sake dawowar ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish a cikin kasar iraki da fatan masu saurari za a biyo musanna a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. litinin da ta gabata ce wato goma sha tara ga wannan wata na yuli da muke ciki yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a cikin wata kasuwa wadda take unguwar sadar a gabacin birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha shida da kuma jikatar wasu da dama wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fararen hula suke gudanar da hada-hadar sayayyar sallah wanda kuma hakan al'umma ke kallonsa a matsayin wani lamari mai matukar haɗari musamman ma ganin cewa hare-haren na 'yan ta'adda suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli daban-daban da ƙalubale ta fuskoki na siyasa bayan kai harin ba da jimawa ba dai kungiyar nan ta 'yan ta'addan da'ish wadda take dauke da aƙidar takfir ta salafiya jihadiyya ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kaddamar da waɗannan munanan hare-hare da suka yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula da dama sai dai bayan kai waɗannan munanan hare-hare na ta'addanci da ƙungiyar ta da'ish ta yi lamarin ya fuskanci kakkausan martani daga ɓangarori daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yin allah wade da kakkausan murya dangane da wannan hari inda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya fitar da bayani wanda yake yin tar da allah wade da wannan hari da yake bayyana cewa ƙasar iraki tana fuskantar babban ƙalubale na tsaro wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana tare da al'ummar ƙasar iraki wajen fuskantar wannan ƙalubale kamar yadda kuma ya bayyana wannan hari da cewa hari ne na rashin imani musamman ma ganin cewa hare-haren baki ɗayansu sun faru ne a wuraren da fararen hula suke gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da bayani wanda ta bayyana wannan hari da cewa hari ne na dabbanci wanda kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai wajen gano dukkanin masu hannu a cikin wannan lamari domin gurfanar da su a gaban kuliya su fuskanci hukuncin abin da suka aikata baya ga haka kuma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin wanda take bayyana goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar iraki tare da yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare hakanan kuma kasar rasha ta fitar da wani bayani ita ma wanda a ciki take yin allah wadai da wannan hari tare da jaddada goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta fitar da bayanai da suke yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare kamar yadda kasar iran ita ma'ana ta bangaren ta fitar da bayanai da take nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki a ɗaya bangaren kuma shugaban hassan ruhani ya tuntubi firayim ministan kasar iraki ta wayar tarho inda ya jaddada masa goyon bayan kasar iran ga kasar iraki tare da bayyana shirin iran na yin aiki tare da kasar iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada da ci gaba da taimaka ma kasar iraki ta fuskacin tsaro kamar yadda hassan rauhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa duk wani lamari wanda ya shafi tsaro na kasar iraki to ya shafi tsaro na kasar iran kai tsaye to ga martani na bangarori na ƙasa da ƙasa a nasu bangaren al'ummomin ƙasar iraki da suka hada da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi gami da jam'iyyu na siyasa da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah dai da waɗannan harare na ta'addanci tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ɗauki ƙwararren matakai na fuskantar wannan babban ƙalubale da ya sake kunno kai ta fuskacin tsaro a ƙasar ta iraki idan dai ana tuni an kafa kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ne a cikin shekara ta 2014 wanda kuma wannan kungiyar ta mai gurbin kungiyar alka'ida a kasar iraki wato alka'ida fi biladar rafidin wadda abu abu zarkawi an kasar jordan wanda ya tare a kasar iraki yake jagorantar kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci wanda kungiyar ta rika aiwatarwa a kasar iraki kungiyar alka'ida a kasar iraki dai ta fara gudanar da aikin ta'addanci ne a cikin kasar ta iraki tun bayan da amurka ta mamaye kasar irakin tare da kawo ƙarshen gwamnatin saddam hussein alka'ida dai ta shiga kasar iraki ne da sunan yaƙi da mamayar sojojin amurka amma kuma ayyukanta sun ƙare akan fararen hula alka'ida ta rika kaddamar da munanan hare-hare a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2014 a cikin masallatai da kasuwanni da kan tituna da birane da ƙauyuka tare da yin kisan gilla a kan fararen hula da kuma jami'an tsaro abu musu abu zarkawi wanda shine jagoran ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka na ta'addanci akan al'ummar ƙasar iraƙin har zuwa lokacin da sojojin amurka suka halaka shi a garin fallujah daga bisani ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ta sanar da ɓallewa daga kungiyar alka'ida wadda take karkashin jagorancin usama bin laden wanda daga bisani ayman zawahiri ya karbi jagorancin ta bayan sanar da kashe usama bin laden kungiyar alka'ida a kasar iraki ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani bambanci da sauran ayyukan alka'ida da take gudanarwa a sauran kasashe ba cikin shekara ta 2014 ne dai aka kafa kungiyar daesh wato kungiyar da ake kira da is ko kuma islamic state mayakan kungiyar dai sun shigo cikin kasar iraki ne daga kasashen larabawa da suke makwabtaka da kasar iraki yayin da kuma sun shigo kasar irakin ne ta yankuna waɗanda akasarin mazaunansu ahalus sunna ne kasashen da suka taka gagarin rawa wajen kafa kungiyar da'ish a wannan lokaci dai su ne kasashen saudiya qatar turkiya da kuma amurka waɗanda suka ba su dukkanin goyon baya ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tara musu makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin yaƙi da ba su horo na soji wanda hakan ya baiwa kungiyar ta da'ish damar mamaye yankuna da dama a cikin ƙasar iraƙin da sunan cewa tana nufin kafa daular islama a cikin ƙasar iraki inda ta mayar da birnin mosul ya zama babban birnin da take kira birnin halifanci inda shugaban kungiyar abubakar bagdadi tare da mukarbansa suka tare bayan shigowar kungiyar daesh a kasar iraki ta rika mamaye barkokin soji da kuma bangarori na jami'an tsaro inda a babban barkin soja na sabaika kungiyar daesh ta kashe sojoji akalla 1800 bayan hakuma ta ci gaba da faɗaɗa ayyukanta na kisan gilla da kisan kiyashi a kan jami'an tsaro da kuma fararen hula musamman ma dai a yankuna na mabiya masabar shi'a da kuma kurdawa sai dai ba tare da wani bata lokaci ba babban malamin addini na kasar iraki ayatollah said ali sani ya bayar da fatawa ta daukar matasa masu jini a jika domin shiga ayyukan soji na sa kai inda bayan bayar da wannan fatawa ta ayatollah sani a cikin kasa da mako guda fiye da matasa miliyan hudu ne suka yi rajistar sunayensu a matsayin sojojin sa kai domin yaƙi da ƙungiyar daesh wanda kuma aka kafa runduna da ake kira rundunar hash da sha'abi wadda wannan runduna ita ce wadda ta shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta daesh rundunar hashi da sha'abi ta samu goyon baya daga bangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa, har da wasu bangarori na mabiya masabobin ahlus sunna da suke arewacin ƙasar irakin bayan da suka fahimci cewa manufar kungiyar daesh ba addini ba ce ko jihadi kamar da suke da'awa manufar ita ce tabbatar da manufofin amurka da kuma kasashen larabawa masu adawa da gwamnatin kasar iraki saboda dalilai na bambancin mashaba to sai dai da masana suke ta daga alamar tambaya a kansa shine me ya sanya hare-haren kungiyar da'ish suka sake dawowa a wannan lokaci bayan da aka ragargaza kungiyar tare da kwace dukkanin yankunan da ta mamaye a cikin kasar iraki akwai batutuwa daban-daban da masana suka yi tsokaci a kansu shine cewa kungiyar da'ish ba ta sake dawowa a kasar iraki ba ne a matsayin runduna mai karfi wadda take mamaye yankuna ko kuma tabbatar da dolar halifanci kamar da ta rika da'awa a lokutan baya a'a a halin yanzu dai kungiyar tana aiwatar da wasu manufofi ne na waɗanda suka kafa ta wanda kuma hakan masanin suke danganta shi da batun ficewar sojojin amurka daga kasar iraki wanda majalisar dokokin kasar iraki ta rattaba hannu akan wani kuduri wanda ya amince da hakan bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na hashida shabi da kuma kasim suleimani babban kwamandan rundunar kudus ta kasar iran da take gudanar da ayyukan soja a kasashen ketare wadda ta taimaka wajen kafa rundunar ta hashida shabi da kuma horar da ita wajen gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a cikin kasar iraki sannan kuma wani abu wanda masana harkokin tsaro suke yin ishara da shi shine batun ɗaukar matakai na sabke wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin ayyukan leƙen asiri a ƙasar iraki tare da bayyana cewa hakan lamari ne mai matuƙar haɗari da kuma sanya shakku dangane da ayyuka da gwamnatin mustapha alkazimi take aiwatarwa wanda ko shakka babu hakan ayyuka ne waɗanda za su daɗaɗawa amurka domin kuwa sabke manyan jami'an tsaro musamman ma abu ali albasari wanda shine shugaban bangaren leƙen asiri na ayyukan soja a ƙasar iraki babban lamari ne wanda yake kawo tsaiko da cikas wajen samun bayanai dangane da ayyukan ta'addanci na ƙungiyar da'ish da ma sauran bangarori da suke da alaƙa da ita wanda kuma tun bayan sabke abu ali albasari aka rika samun matsaloli da kuma gibi ta fuskacin samun bayanai dangane da wasu ayyukan da kungiyar ta da'ish take aiwatarwa a cikin kasar iraki wanda kuma ake danganta har-haren na da'ish a unguwar sadar a ranar litinin ta gabata da cewa wannan yana ɗaya daga cikin umar aba'isin da ya jawo wannan matsala ta tsaro babban abin da masanan suka fi mayar da hankali a kansa dangane da fashin bakin da suke yi akan wannan batu dai shine cewa amurka tana so ta yi amfani da kungiyar da'ish wajen sake dagula lamarar na tsaro a cikin kasar iraki domin ta fake da hakan a matsayin hujja ta ci gaba da wanzuwarta saboda hakan ita ce kadai hanyar da amurka za ta iya bi ƙoƙarin gamsar da al'ummar ƙasar iraki kan ci gaba da wanzuwarta a ƙasar musamman ma dai ganin cewa amurka ta yi imanin cewa gwamnatin da za a sake kafawa a ƙasar iraki a nan gaba da gwamnati ce wadda ba za ta zama yar kore ga manufofin amurka a cikin kasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya ba ta jama'a masu sauraron lokacin da muke da shiyar da suke mudu alanin zamu ji da zamu shirin sai Allah hada masu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum biyu a shausa mai magana na wasu benz sp mana mazandar nijar dangance da salama da kotu ta malam arzazzaki da iyalan shi wanda abun farin ciki ne kuma adalci ya tabbata tun da allah sa an salame su kuma allah sa a zauna lahiya kuma allah kiyaye gaba dama tabbatar da shari'a shi ke sa adalci kuma shi ke kawo zaman lahiya a cikin ƙasa assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shugaban ku Isa Musa mai lakanin suna Isa da zo daga Lazare babban birnin Neja? Gaskiya ra'ayina na yau ina nuna farin ciki da fatan alkhairi game da sakin da aka mamala zazzage jagoran harakar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi shi da mai ɗaki ne. Assalamu alaikum Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas Safrezi na kulabar an zuci da take agadis jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan hari da aka kai a ƙasa ta ta Nijar game da wannan bayan Allah da basu ji basu gani ba wanda Allah ya sanadiya ransu a cikin wannan hari da fatan Allah ya ci kansu da rahama Allah ya gafarta musu kuma ina kira ga hukumomi su ƙara ɗaukan matakan da suka suke ɗoka musamman musamman game da iyakokin nan namu waɗanda suka hada sauran ƙasashe makwabta abubuwa da sauran wasu 'yan ta'adda da suke shigowa wani bi ba cikin ƙasa suke ba na wasu ƙasashe makwabta ne suke shigowa kenan ya kamata iyakokin na a sa musu tsaro na musamman da fatan su shawon mu Allah ya ba su nasara kuma da su ma 'yan ƙasa baki ɗaya su ma ya kamata su ƙara ba da su game da abin da ya shahi wannan tsaro na ƙasa tunda namu ne baki ɗaya ba na hukumomi ne su kaɗai ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen wasu na BOH Hausa mu da warhaka. Mai magana Lawali Ando daga jamhuri Nijar. a gaskiya a yau ra'ayi na kusan zan ce farin ciki ne da kuma taya al'umman musulmi barka da wannan rana ta da gajiyar wadda take babban idi ce wadda ya kamata a ce al'umman musulmin duniya duka suna bikin wannan ranar sai dai kashi ba kowa ne ya san da wannan ranar ba fatan mu dai allah ya tabbatar da kasashenmu akan addinin musulunci wanda annabi da iyalan gidan shi suka zo mana da shi a ƙarshe kuma yana nuna murna ta dangance da fitowar jagora shaka ibrahim yakubu da allah ta'ala ya ƙara masa lafiya allah ya kare shi da kare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon boh hausa da ke tahiran sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajanta wa al'umma gundumar murya da ke jihar da magaram a nan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah ubangiji ya kare aukuwan hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin mu na nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan allah da idan rama a taimaka musu daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sauko mana tare da ruwa daidai karfin mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu abincin dabbobi da mutane a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar rediyo ta hiran ku tashi lahiya mai magana Sanusi madatta da mu jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biyo ya Hausa dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku a gaskiya muna jin daɗi irin damamakin da kuke ba mu ki tofa albarkacin bakin mu ina kira ga mai girma Muhammadu Bazum shugaban ƙasar mu na Nijar ya taimaka amma 'yan wanda ruwa ya musu ambaliya musamman ma yan garin murya ruwa ya musu ambaliya kowa ya gani ya kamata a taimaka musu da allah da kayayyakin da suka bace a cikin harakokinsu na yau da kullum ina kira ga babban murya daga abdulaziz prezi da magaram a jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa mai magana aliyu nasara kumin galma a na farko dai a murya jamhuriyar ta musulunci ta iran a wannan koti ta ta kaduna a da ta wanke zazzaki a da mai ɗakinsa a da zarge-zargen aka yi to alhamdulillahi a da an kaba hanya ta shari'a an ga zo ƙarshe al'amari sai mu ce allah shi ƙara ma shi zazzaki da zuri'a ta yi haƙuri allah shi ƙara ma zuri'a ta yi haƙuri da sauran musulmi baki ɗaya a wannan shine aka buƙata komi ya samu aka shi wajen hukuma to mun gode allah da allah ka ƙarshen wannan zama da farko sunana mamman biniya kuba awashi daga birnin mantawa a jamhuriyar nijar zan kira ne ga uwayen yara da ke cikin birane akan kula da yaran su ƙanana a wannan lokaci na damana musamman lokaci da ruwan sama ke sabka su kwanta ƙasa to yara kanana suna sha'awar su hutu su yi ta shiga cikin ruwa to ya kamata uwaye su kula saboda kare su daga kamuwa da wasu cututtuka da ake iya ɗauka a cikin ruwan kasa ƙasa ko kuma yaro ya shiga cikin ruwa yana wanka hai inda tsotsai ya rasa ran shi to muna fatan dai uwayen yara za su kula saboda yaran ku dai ku ne ke da hakkin kare su a cikin kowane yanayi da fatan uwayen yara na cikin birane har ma da na karkara sun ji wannan kira nawa ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna to masu sauraro kar da ya shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na safe muna zuwa muku ne daga nan birnin tehran to yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali imam masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu da takista da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin da muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nune da yake zuwa muku daga nan boh da ke binin tehran da ni awal kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da wacce tattaunawa da muka somo da shehu malamin nan suleiman salahuddin atijani daga ƙasar niger a birnin agadas wanda zai ci gaba da yi mana dai bayanin yadda za ka sanar da ɗanka rukunan musulunci malam muke saurare illallahu kuma isbatu ha tabbata da uluhiyya ne ga allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai illallahu kuma isbatu ha. tabbatar da uluhiyya ne ga Allah tabaraka ta'ala wahdahu shi kadai bayan haka arifhu illa Allah kuma isbatuha tabbatar da uluhiyya ne ga Allah tabaraka ta'ala wahdahu shi kadai bayan haka arifhu ka sanar da danka limaza khuliqna dan mi ma aka halice mu dan ya iya sanin cewa ba a halice mu dan wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan mutane ba sai dai dan su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya halicci bayi to ka yi cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma ka kokari kai uba a sanar da ainihin ɗanka dalilin da yasa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma batila ba mu halici sammai bakwai da kasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halici dukkan aljanu da mutane ne dan ibada ma'a irshadihi tare da shiryar da shi ɗan naka ilal ma'anar wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada illallahu kuma isbatu ha tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka ta'ala wahdahu shi kadai bayan haka arifhu ka sanar da ɗanka limaza khuliqna dan mi ma aka halice mu dan ya iya sanin cewa ba a halice mu dan wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan da irin mutane ba sai dai dan su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya halicci bayi to ka yi ƙoƙari cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nufiyu da kuma isbati kuma ka yi ƙoƙari kai uba ka sanar da ainihin ɗanka dalilin da ya sa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sammai bakwai da kasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halicci dukkan aljanu da mutane ne don ibada ma'a irshadihi tare da shiryar da shi dan naka ilal ma'anar wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada ka sanar da ɗanka limaza khuliqna dan mi ma aka halice mu dan ya iya sanin cewa ba a halice mu dan wasa ba Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan da irin mutane ba sai dai dan su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da yasa ubangiji subhanahu wataala ya halici bayi to kayi kokari cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma ka yi ƙoƙari kai uba ka sanar da ainihin ɗanka dalilin da ya sa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah maɗaukin sarki ce wa ma sama sama'a walar arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sammai bakwai da ƙasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halicci dukkan aljanu da mutane ne don ibada a irshadihi tare da shiryar da shi ɗan naka ilal ma'anar wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada. masu da kuka ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH a nan birnin Tehran. da muke sauraron shehun malami suleiman salahuddin a tijjani daga ƙasar nijar a birnin agadas wanda zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za ka sanar da ɗanka rukunan musulunci ta fatan iyalai suna amfana bayan haka arrifhu ka sanar da ɗanka limaza hulikna don mi ma aka halice mu don ya iya sanin cewa ba a halice mu don wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan da irin mutane ba sai dai dan su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da yasa ubangi subhanahu wata'ala ya halici bayi to kayi kokari cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma kayi kokari kai uba ka sanar da ainihin ɗanka dalilin da yasa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah maɗaukin sarki ce wa ma na sama a walar. da ma bainahuma batila ba mu halicci sammai bakwai da ƙasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan don wasa mun halicci dukkan aljanu da mutane ne dan ibada ma'a irshadihi tare da shirye da shi ɗan naka ilal ma'anar wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada bayan haka kuma malam ce la tuksir min takhwifihi bin nari kaka yawaita tsoratar da shi da wuta shi yaron naka kaka yawaita mishi maganan wuta jahannama kana ba shi tsoro da ita kwarai haka wala azabi da kuma azabar Allah wa ghadabillahi da hushin Allah wa iqabihi da uqubansa kaka yawaita wato mishi magana akan wannan lalle za ka rika mishi maganar wato wuta da azaba amma kai zamanto magana mai yawa kaka yawaita masa magana akan wannan akwai dalilin da yasa aka hana wannan mala ya ce hatta la yartabita zikrun rabbi azza wajalla fi zihnihi dan kar ya dauru ma'ana kar ya garwaya wato ambaton Allah tabaraka ta'ala da kuma bi hazihi suwari almur'iba kar ko da yaushe ya zamanto daga ya ji an ambaci Allah tabaraka ta'ala ya zamanto azabar Allah da wutar Allah da hukubarsa zai tunawa ba ba san haka lalle tun da rainonsa ake ana nuna masa Allah ɗaya ne shi kaɗai ake wa bauta sannan kuma ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan a bayyana mishi abin da kalmar la ilaha illallah ta kumsa sannan kuma a yawaita koya mishi ainihin zikirin Allah tabaraka ta'ala sa'annan wato a nuna masa dalilin da yasa ubangiji subhanahu wataala ya halicci dukkan talikai gaba daya cewa don a bauta masa ne kuma a nuna masa cewa wannan bautar da Allah maɗaukin sarki ya ce domin ita ya yi mu ba wai fa Allah maɗaukin sarki yana da wata bukata ne a cikin bautar da muke masa ba a'a sakamakon ita wannan bautar kuma kanmu zai komawa sannan kuma idan za a masa magana akan abin da ya shafi wuta ko za a bashi tsoro da ukubar Allah tabaraka wa ta'ala ya zama jefi jefi kai ya waita don gudun ka aje wato kasan yaro ne kai zamanto a cikin kwakwalwarsa wato in an fi tsoratar da shi da azabar Allah da hushinsa da ukubansa to sai zama daga ya ji an ambaci Allah abinda zai halartu a cikin tunaninsa a cikin kwakwalwarsa wannan sura wannan majigi na azaba mai radadi mai tsanani mai firgitarwa sai zama na kuma an bada shi zuwa wani bangare kenan kuma wani ya zubilla wanda ba ya hankali ba yana iya zama sanadiyar halaka shi kuma shi ne zai rika fidda tsammani daga rahmar ubangiji shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce wato kar a yanke tsammani daga rahmar ubangiji domin yanke tsammani daga rahmar Allah tabaraka ta'ala kafirci ne bayan haka ij'alhu yuhibbu Allah aksar sannan ka tutsa masa son Allah ka sanya shi ya zama to yana son Allah sosai soyayya fiye da son da zai wa kowa da annahu huwa allazi khalaqana ka nuna masa cewa shi ubangijin nan abin da yasa ya cancanci mu so shi domin shine ya halice mu wa razaqana shine ya arzukta mu wa ta'amana shi ke ciyar da mu wa saqana shi ke shayar da mu wa kasana shi ke tufatar da mu wa ja'alana muslimina kuma ubangijin nan shi ya mana baiwa ya mana falala ya maida mu muka zama musulmi bai bar muka zamanto kafirai ba duk wannan karka nuna ma ainihin ɗanka wannan wato wannan hanyoyin tarbiyyar ‘ya'ya kenan da kuma renon hankulan yara ƙanana shi ne malam ke nuna mana. To masu sauraro ga shi dai malam ya ɗan fara sakin jiki idan lokacin ba zai bari ba. Daga ƙarshe muna godiya ga shehun malami Salahuddin Atijani daga ƙasan Nigeria a birnin Agadas daga ƙasan Niger a birnin Agadas da lokacin da ya mu duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon BOH da ke nan birnin Tehran na kasar Iran ni alkun da shirin da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka yau wanda kuma shine cikamakin jiran shirye shiryen na wannan safiyar. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru ko kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka ko kuma suke da alaka da nahiyar ta Afirka din a bangarori daban-daban. to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to ko shaka babu cikin 'yan makonnin nan da afirka ta kudu tana daga cikin labaran da ke yawo a nahiyar afirka din da ma duniya baki ɗaya sakamakon rikici da tarzomar da ke faruwa a ƙasar biyo bayan hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar jacob zuma saboda tuhumar raina kotu da ake masa da kuma samunsa da wannan laifi na raina kotu din to don kara fahimtar wannan lamari da kuma faɗaɗa shi shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. to saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin ƙasar afirka ta kudu ta fuskanci rikici da kuma tashin hankali bugu da ƙari kan zoma a ƙasar sakamakon yanke hukunci da wata kotu ta yi na ɗaure tsohon shugaban ƙasar jacob zuma da wata kotun ta yi wanda hakan ya sanya masoya da kuma magoya bayansa fitowa kan tituna don neman a sake shi lamarin da ya rikide ya zama tarzoma da kuma satan kayayyakin jama'a da na gwamnati a garuruwa daban-daban na kasar lamarin da ya haifar da hasara ta gaske ga kasar kama daga hasara ta dukiya rayuka mutunci da dai sauransu to ko menene dalilin wannan rikicin wani irin hasara ya janyo wa kasar yaya makomar kasar take da dai sauransu to waɗannan dai suna daga cikin batutuwan da za mu tattauna kansu da baƙonmu na yau ɗin a wannan zaure wato barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a najeriya kana kuma masanin harkoki da kuma yin sharhi kan lamuran da suka shafi siyasa na afirka to barisa barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to barisa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin da kuma irin bayanan da muka yi kafa kasar afirka ta kudu dai tana cikin irin wani yanayi a halin yanzu na rikice-rikice da dai sauransu wanda haka din ya zanyo ma hatta da ita zubar da mutuncin kasa din a idan duniya sakamakon abubuwan da yake faruwa a ganin ka na mai sanya ido kan wani lamari a kake ganin abin da ya faru Afirka ta Kudu din da kuma halin da ake ciki a halin yanzu a kasar eh, to al'amarin maganar Afirka ta Kudu halin da ake ciki yanzu hali ne wanda yake muna ganin abubuwa ne wanda yake da nasaba da tashin hankali ko kuma bore ko kuma ka kira shi zanga-zanga ko kuma ka kira shi eh, tashin hankali ko bore ko zanga-zanga kuma ma menene shine abin da muke gani yanzu a halin abin da ake ciki a afirka ta kudu kuma abu ne wanda yake ya fara da matsayin karaman abu amma kuma yana neman ya girgiza kusan nahiyar afirka ma ah, magoya bayan tsohon shugaba jacob zuma su ne suka fara ta yadda suka fara rurrufe hanyoyi suka kuma fara yin zanga-zanga suna bukatar dole sai an saki shi gwarzonsu wato eh, tsohon shugaban ƙasa afirka ta kudu jacob zuma ah, suke magana cewa dole sai an sake shi ah, ba su da bukata a ce za a ɗaure shi wannan ɗaurin kotu da ko kotu ta yanke mashi hukunci na zai kasance a gidan kaso ɗin to shine wanda abin da ya kawo wannan tashin hankali ake ta wannan rikice-rikice kuma a halin yanzu dai an samu ɗaruruwan mutane waɗanda suka mutu a sabili da wannan yamutsin saboda an e, e, e, kusan karfin rikicin karfin tashin hankalin da ake gani din ya fi karfin ma jami'an tsaro waɗanda aka tura a wurin akwai dandazon taron mutane ɗaruruwan mutane waɗanda ɗaruruwan kantuna manya-manya Ah, an riga an far musu an balla an faffasa ah, jama'a na ta faɗa da 'yan sanda da jami'an tsaro kusan tun fi ma jami'an tsaro da 'yan sanda ɗin ah, ɗaya daga cikin wasu manyan kantuna da ke akwai inda ba ɗaya an kwashe abubuwan da suke ƙasa ɗin ne bayan an kwashe abubuwan da suke ƙasa sannan aka kusan samu ƙasan wuta sannan suka hau sama suna ta sace-sacen kayayyaki da sauransu wanda ya faru a inda a take a wurin an kashe sama da mutum goma a turmutsitsi da aka ta yi wajen kowa yana neman ya yi sata a wannan tankamaiman cibiyar kasuwanci da ke garin soweto kuma Eh, mutane suna kallon abin kamar ya fi karfin 'yan sanda to shine abin da ya sanya aka tura jami'an sojoji domin su je su taimaka wajen wannan dinnan an kama mutane da dama kusan dubban mutane da aka kama waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan abu to amma ana ƙoƙarin kamawa kuma duk da haka ana wurin abun na ƙara ƙazanta abubuwan tashin hankalin na ƙara yawaita. a ato shirin barisa ƙasar afirka ta kudu dai ta taɓa fuskantar irin wannan fitina na da kuma tashe-tashen hankula kuwa ganin cewa wannan na wannan karo din fa abin kamar yi muni sosai kwarai da gaske a shi shugaba Cyril Ramaphosa eh, eh, ya yi bayanin cewa wannan shine kusan tashin hankalin da tun 1990 a eh, bai taba ganin wani tashin hankali wanda yake ya kai wannan ba domin 1990 bayan da aka kawo karshen mulkin gwamnatin eh, wariyar launin fata a afirka ta kudu to an samu kusan in ce sauki duk da yake dai akwai tashe-tashen hankula kamar misali idan muka ɗauki tashen hankalin da aka yi a bara da kuma bara waccan eh, a sabili da a ƙarshen wannan rikicin abin da aka ta ko kuma tarniki da aka sa mutane saboda sanya dokar corona wanda shi ma ya sa mutanen suka yi ta tashin hankali suka yi ta abin to amma wannan ya kazanta sosai musamman yankin kwazulu natal wanda yake a gundumar gauteng na afirka ta kudu akwai shaguna manya-manya waɗanda suke da tsaro amma 'yan zanga-zanga ɗin ko kuma ce 'yan kwasa ganima sun ɓaɓɓalla su Eh, abin ya bazu cikin garuruwa sosai musamman ma garin nan inda marigayi san mandela yake dauka kamar gidan shi wato soweto inda an balla wajajen cin abinci da dama an balla abin nan atm atm na bankuna da dama an saci kuɗi an balla gidajen giya an balla wajajen sai da dabbobi da abubuwan abinci da masu sai da kayayyaki kusan dai in ce babu wani abu wanda yake an bare ba a babbala ba har da motoci da ke dauke da marasa lafiya wato ambulance da kuma wurare da ake ajiye jini domin ba da taimako ni ban san ma abin da ya kai waɗannan 'yan zanga-zanga kuma 'yan bore har balla waɗannan wuraren da kuma hana motocin ɗaukar marasa lafiya tafiya ba. a to barisa eh, watakila mai saurare zai so ƙarin bayani kama menene asalin abin da ya janyo wannan zanga-zanga da rikici da tarzoma da ke faruwa a ƙasa din kamar yadda ka bayyana irin munin da ma abin lamarin yi to idan mutane ba za su manta ba shi shugaba jacob zuma an zarge shi a kan cin hanci da rashawa da kuma sace kudin jama'a da kuma shugabanci wanda yake ba na tsari da mulki ba ya yi kamar karan tsaye da tsarin mulki ya yi abubuwa daban-daban wanda yake dan shekara 79 ne a bana ya karyata cewa bai da wannan laifi amma duk da haka dai kotu ta yanke mai hukuncin ɗaurin wata goma sha biyar a gidan kaso to wannan zanga-zanga wasu na yin ta ne a matsayin cewa dole suna buƙatar a kokari a sake duba wannan yanke hukunci a sassauta ko kuma a soke wannan hukunci wanda kuma abu ne wanda yake yana da hatsari sosai domin idan doka ta zama cewa wani saboda matsayin shi ko girman shi ba za a iya yanke mashi hukunci ba to zai zama kenan ga talakawa abun yake karewa akwai wannan abu wanda yake mutane da yawa suna ganin kuma ya kara azarzala wannan abu wato ita ya babban ya gashi a tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma din wato wadda ake kira dodozile zuma sambodia ake magana cewa tana ta tura abubuwa waɗanda ke tada hankali suna harzika jama'a ta kafofi daban-daban kuma jami'an tsaro na ta yin ƙoƙari wajen gano waɗanda su suke da hannu akan wannan abu domin tun lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta kamar yadda ne bayani ba a ta abunan corona din nan ba taba samun wata zanga-zanga da ta girma ba duk da yake dai abubuwan sun yi haka amma idan muka yi la'akari da shi kan shi shugaba sirrin ramaphosa wato shugaba mai ci yanzu shi kan shi ya dauki abun da wasa ne domin jami'an 'yan sanda da ya tura guda 2,500 ne kawai wanda kuma idan muka yi la'akari da lokacin da aka yi zanga-zanga ko bore na magana corona ya tura jami'ai dubu ne wanda da yake wancan zanga-zanga bata kai wannan ba to amma wancan ya tura dubu wannan ya tura dubu sannan bayan nan kuma ya yi kokari lokacin wancan abin ya yi hanzari ya cire wasu jami'ai ko kuma eh, runduna na wucin gadi ne mai dauke da mutane dubu saba'in ya ce su tsaya domin su kare abubuwan kadarorin kasa da dukiyoyin jama'a wanda kuma ya sanya dokar ta ɓaci to idan aka yi la'akari da duk waɗannan matakai da ya ɗauka wanda ya sa ya nasara eh, yin ƙarshen ya kawo ƙarshen wancan bore da aka yi to za a ga cewa eh wannan ya dauke shi saku-saku muna to zaton haka ne saku-saku kuma a lokacin da ita kasar afirka ta kudu take ta zama abubuwa na ta kara taɓarɓarewa alal misali kashi 32 bisa da ɗigo shida na yawan ma'aikatan afirka ta kudu ba su da gamsashen biyan haƙƙinsu kuma sama da kashi 44.46 na yawan matasan afirka ta kudu basu da aikin yi suna da ilimi basu da aikin yi musamman ma idan muka la'akari da inda wannan abun ya yi wato kwazulu natal inda nan ne inda ake ganin abun nan ya yi karfi sosai inda shi shugaba Eh, zuma eh, jacob zuma nan ne kamar tsatsan shi inda ya fito barisa mai nasara kogo wani lauya mai zama kansa a najeriya kana kuma mai sharhi kan lamuran siyasa na afirka a hirar da ta haɗa mu da shi to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan godiya ta musamman ga shi barisa da ya kasance tare da mu a zauren kuma ya amsa mana tambayoyin da muka gabatar masa masu saurare sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Tura wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Iran ta soki kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya game da kasa ɗaukar wani mataki kan abin da ta kira cin zarafin da Isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar Falastinu. Da take sanar da hakan mataimakiyar wakilin dindindin na Iran a Majalisar Ɗinkin Duniyar. zahra ershadi ta ce tsawon shekaru da yawa na rashin ɗaukar mataki daga majalisar ɗinkin duniya hakan ya ƙara ƙarfafa wa gwamnatin sahayoniyawa ci gaba da aikata muggan laifuka a gabas tsakiya musamman kan al'ummar falastinu a ɗaya ɓangaren kuma jami'ar ta saki amurka saboda yadda take ƙarfafa wa isra'ila ta hanyar hawa kujerar naƙi game da duk wani ƙudiri da aka gabatar a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya akan batun isra'ila zahra irshadi ta kawo misalin matakin da amurka ta ɗauka a cikin watan mayun shekarar nan ta 2021 na hana kwamitin tsaro fitar da kuduri na kawo ƙarshen harin da isra'ila ke kaiwa a gaza batun baiwa isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarar afirka na ci gaba da tara kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar a ranar 22 ga watan yuli nan ne kungiyar tarar afirka ta sanar da dawowa da isra'ila matsayin ta na 'yar kallo bayan tsawon kusan shekaru ashirin na dakatar da ita sai dai a halin da ake ciki lamarin bai yi wa kasashen afirka ta kudu da algeria daɗi ba kasashen sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjar hakan a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta fitar ran laraba ta danganta matakin na kwamitin ƙungiyar tarayyar afirka da mataki mara dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntuɓar mambobin ƙungiyar ba ƙasar algeria ma ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntuɓar mambobin ba shugaba ka'ib said na tunisia ya bai wa sojojin ƙasar umarnin sanya ido a sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a ƙasar matakin ya haɗa da sanya ido kan yadda ake aiwatar da sha'anin rigakafin cutar a faɗin ƙasar Tura wannan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya.